jam'iyyar apc da ta lashe akasarin zabukan da aka gudanar na gwamnoni a najeriya ranar asabar ta yi kira ga hukumar zaben kasar wato inec da hanzarta soke wasu zabukan da aka gudanar a wasu jihohin kasar tare da gudanar da sabbi bisa zargin tafka magudi a wani taron manema labarai da ta kira a birnin lagos kwana daya bayan hukumar zabe ta kasa wato inec ta sanar da sakamakon zabukan da aka gudanar na gwamnoni da na yan majalisu jam'iyyar ta apc mai shirin karbar gamar shugabancin kasar ta yi zargin cewa an tafka magudan zabe Najeriya a jihohin akwa Ibom da rivers da ke kudu maso kudancin najeriya don haka a cewar apc ya kamata hukumar inec ta hanzarta soke wa'annan zabuka domin kuwa sun saba dokokin zaɓe alhaji lai shi shine kakakin jam'iyyar ta apc Inspector General of Police, Mr. Suleiman Abba, posted two additional commissioners of police from the posted courts to oversee the April level governorship and House of assembly elections in River State. As soon as the president learned of this development, he directed, that the, I, he directed the IGP ya ce majiyarmu ta tabbatar mana da cewa fada shugaban kasa ta yi ruwa da tsaki a harkar zaben jihar rivers da kuma akwa ibom inda umarnin da babban speto janar na sandan najeriya alhaji suleiman abba ya bayar na tura kwamishinonin yan sanda guda biyu domin sa ido a wannan zabe ya samu tangarda haka kuma mataimakin speto janar na yan sanda da aka tura daga baya shi ma fadar shugaban kasa ta sa a sauya shi cikin sa'o'i shida wannan ya sa yan banga da sauran magoya bayan pdp cin karansu ba Nuhu Babbaka lamarin da ya haifar da satar akwatin zabe da kuma duka magoya bayan jam'iyyar APC don haka muke bukatar a soke wannan zabe. Because of this and other anomalies, we are we hereby all equivocally demand for the cancellation of the governorship and House Assembly elections. Alhaji Muhammad ya ce irin a wannan lamari ya faru a jihar Akwa Ibom inda inda akasarin masu zaɓe ba su samu sakardun zaɓe ba a mazabun 'yan majalisun dattawa guda uku da ake da su a jihar abinda kuma ya saba dokokin zaɓe na hukumar inec to kuwa sauran 'ya'yan jam'iyyar ta apc ke ji game da wannan kuka na jam'iyyar tasu alhaji babangida sadamani wani dan jam'iyyar apc ne a jihar lagos hakikanin gaskiya kowa ya sani an cuce mu a wannan jihohi suna yin abin da suka ga dama siyasa ai bayanta da karfi ita ma pdp tana zargin koyama guda wasu jihohi a ah, idan inda suka ga mun yi magudi mu da su ne a kai mu kuma muna baya daga karshe Allah ya riga zo ya dora mu akan su duk wanda ya ga an cuce shi a sai garza zuwa kotu yanzu haka dai ita ma jam'iyyar PDP a jihar Ogun ta ce bata amince da zaben da aka yi aka yi wa gwamnan jihar mai ci yanzu ba na APC wato Mr. a Amosun inda take zargin jam'iyyar APC da tafka magudin zabe tare kuma da haɗin bakin hukumar zabe ta INEC don haka dan takarar mukamin gwamna a jihar Ogun na jam'iyyar pdp mr nasiru siyaka da ya sha kai ya ce zai garzaya kotun zaɓe domin a bi masa haƙƙinsa a lokacin wannan taro na manema labarai da kakakin na apc alhaji lai muhammad ya yi amfani da wannan dama wajen gode 'yan najeriya da suka zaɓi jam'iyyar tasu tare da tabbatar musu da cika alkawarin da suka ɗauka na yaki da cin hanci da rashawa da samar da aikin yi musamman ga matasa da kuma bunƙasar tattalin arziki da uwa uba samar da tsaro baban ya jifirin murya amurka daga lagos a najeriya ba kushi da gaba ba alheri ba ne ba ku dibi irin haka inda ya